الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe Allahumma amin Allah ubangi ya kawo mu yau a laraba inda muke karanta wannan littafi mai albarka أعلام المنصورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة وند الحافظ الحكمي الله أبنجي رحم تشيشي يولى فامنا يومنا بيوغا وطن ربيع الأول ربيع الأول أكلان دا مسلين شيني وطن أكو na shekara ta 1436 wanda ta yi daidai da 24 ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu kafin mu shiga karatu akwai dan uwa da muka rasa wani yayana ne kuma e, mu mu abokanan wasa ne wani air commando ali abershi anan wanda allah ubangi ya masa rasuwa jiya da dare kuma aka yi jana'izan shi ɗazu bayan la'asar a sultan bello wata da ya wuce babban ɗan shi ya rasu a malaysia ya gama yana final ya tsakanin su kenan Allah ubangi ya gafarta masa ya ji kanshi ya sa ya huta kyautata karshen mu mu muna baran addu'a idan yan uwa za su sanya shi to alhamdulillah <clears throat> za mu tashi a tambaya ta 112 wanda ta ce ma dalilun nafhi fi suri wa kam nafakhatun yunfahu fihi me dalilin da zai tabbatar mana cewa akwai za a hura kaho ko busawa ne ake cewa busa kaho da za a yi na tashin alkiyama akwai shi akwai busa kaho in akwai a kawo dalilai da hujjoji daga alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan za a busa kahon nan sau nawa za a busa shi ne duka muna neman menene hujjojin wannan ahalu sunna dai a duk inda yake baya da hujjan da ta wuce littafin Allah mai girma da sunnan manzon Allah sallallahu alkitabu was sunna sune wanda manzon Allah sallallahu alaihi yace taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu kitaballahi wa sunnati na bar muku abubuwa guda biyu bayan na mutu idan kuka yi riko da su duk bugawa duk juyi ba za ku taba bacewa ba har abada littafin Allah da sunnata to shi kuma musulmi na kwarai ahalus sunna duk abin da aka tambaye shi hujjan shi littafin Allah farko sai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga wannan littafin tunda muka fara karanta shi hujjoji ne daga alkur'ani sai sunna alkur'ani daga sai sunna to wannan busa kahon da za a yi da kuma sanin sau nawa za a busa shi muna son mu samu tabbacin shi da hujjan shi daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine malam hafizul hakami ya bada amsa wa kala yace Allah ya tabbatar da cewa akwai busa kaho yace wa nufikha fi suri akwai wata rana da za a yi busa a cikin kaho fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi sai dukkan wata halitta da take cikin samai da kasai ta mutu duk wata halitta hatta mala'ikun Allah da ka sani da suke samai bakwai din nan bayan mala'ikun Allah duk wata halitta da take nan da duk wata halitta da take karkashin ƙasai bakwai da halittun da suke rayuwa in between tsakanin sama da kasan a doron ƙasa kenan gaba ɗaya Allah ya ce akwai ranar da in ta zo aka busa wannan ƙahon duk wata halitta da take cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya da abin da ke tsakani su za su mutu illa man sha Allahu sai wanda Allah ya so wanda Allah ya so ɗin waɗansu malamai suka ce shi israfilu ɗin ne ya busa zai mutu sai Allah ya tada shi ya busa na biyu suka ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya so shine Allah din kawai domin shine kullu shay'in halikun illa kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika Allah ne kawai zai remaining sammai da kasai da abin da ke cikinsu ba za ka taɓa ganin wani abun halitta hatta kwaro ko sauro yana yawo ba babu kwata-kwata komai ya mutu za a zauna haka shekaru arba'in cikakku babu wani abin da ke motsa yake existing a doron ƙasan nan summa sannan kuma nufi fihi ukhra sai a sake wata busa ta biyu Fa'izahun idahum qiyamun yanzurun sai kaga duk wanda da ya mutu in nan ya rube sai kaga kowa ya tashi zuru-zuru da tsuntsayen da dabbobin da duk wata halitta back to life ne kowa zai tashi wannan ayan ta tabbatar mana busawa nawa biyu busa na farko komai ya mutu busa na biyu komai ya ya tashi qiyamun yanzurun sai kaga kowa ya tashi yana ne me yanzuru yana kallo yanzurun to tashin na ban mamaki ne zaka ga mutum yana kallo ne kallo ne da ba gidaje ba gidaje ka gani komai ya dandake kawai ya to flat da dai mutum ya sani dai da ya mutu akwai gidaje ga makabartan kabala ga na bacamar akwai gidaje akwai bishiyoyi akwai duwatsu akwai menene akwai motoci akwai menene yanzu da aka tashi babu komai sai plan abin nan ne kawai kasa ne kawai ko ina yayi level da ya san da rafi a nan ya san da kwalta ya san da kaza ya san da babu komai yanzu plan ne saboda wasu yiratil jibalu fakanat saraba duwatsun ma an tafiyar da su sun zama to kamar irin yadda auduga ke tashi in rimi bishiyar rimi na kakkaɓewa ɗin komai babu shi kawai shi yasa idan ya tashi kallo ne na ban mamaki da na firgita zai riƙa yi to ina zai matasan ma nema ba da gida ba gida ba ɗaki ba inda za shi ba kowa kuma tsirara ba komai a tare da shi haka zai tashi shine yanzurun haika kaga ana ta kallo ana ta irin abin nan kamar mutum ya tashi yana wani bacci a buge shi tashi kai tashi ya tashi yana magagin bacci kaga yana haka din wannan aya mai albarka tana suratu zumar ita ce aya ta 68 fa fi hadhihi al-aya mala yace idan kai la'akari da wannan aya da kyau za ka tarar da zukira nafhatai ne an ambaci busawa biyu ko al'ula na farko lissa'aki don a mutu ne wasaniyatu busa na biyu lilba'afi don tashi bayan mutuwa wa ƙala ta'ala Allah ya sake cewa a suratun namli aya ta 87 ya ce wa yau mayun fi suri ranan da za a yi busa a cikin ƙaho fafazi a man fi samawati duk halittan da take cikin sammai bakwai za ta razana ta girgiza wa man ardi da duk wata halitta da take cikin kasai din nan ita ma za ta kadu ta girgiza illa man sha Allahu sai wanda Allah ya so to anan malamai sun tabbatar da wancan na farko busa ne amma wannan aka yi ayan ta ce kowa zai girgiza ya tsorata ya kadu to sai malamai suka samu saɓani a wannan sai suka ce waɗansu suka ce busa uku ne kenan busawa na farko a razanar da kowa ya kadu cikin shi ya menene ya ɗuri ruwa ya firgice ya rasa abin da yake masa daɗi sai a bar wannan ya wuce a dan bada wani time kuma sai bayan nan kuma a zo a yi busa na wanda kowa zai mutu busa nawa kenan sai bayan nan kuma bayan kowa ya mutu a yi busa na tashi daga kiyama to waɗansu malamai da suka yi majin waɗansu kunga suka ce na farko can sa'ika mutuwa ne na biyu kiyamun yanzurun na uku din shine na firgita shine wanda za a fara da shi to sai malamai waɗansu suka ce a'a ai fazi'a din ma'anan su ɗaya da sa'iqa duka mutuwan ne take nufi eh akama a ce wane ya mutu wane ya rasu me bambancin su ɗaya ne suka ce bambancin abun ɗaya ne amma kalmomin ne suka ma'anan su ne sa'iqa din shine fazi'a fazi'a din shine sa'iqa so in dai wannan ne fassaran to he suka yi Eh, abuna eh, eh, busa biyu kenan a wajensu su kuma wanda suka bambance tsakanin sa'ika da fazi'a din sai suka tafi akan busa nawa za a yi uku uku na razana na kaduwa da na mutuwa da na tashi waɗannan kuma suka yi majin ɗin sa'ikan da fazi'an a matsayin abu ɗaya shine na mutuwan sai na tashi ɗin wannan shi yasa malamai suka aka samu saɓanin busan kahon kenan shine anan mala yace kaga faman fassara fazaa malaman da suka fassara kalman nan na faza'a na firgita nan fi hadhihi al-aya cewa ita ce bisaiki ita ce sa'aqu din to fahiyar nafatul ula ita ce busa na farko kenan almazkura wanda ayan nan ta suratu zumar can ta ambata mana wa yu'ayyiduhu kuma suna supporting suna ƙara ƙarfafa wannan fassarar nasu da hadisin muslim wa fihi a cikin manzo Allah sallallahu da ya tashi bayanin busa kaho sai ce thumma yunfakhu fi suri sannan ayi busa cikin kaho fala yasma'uhu ahadun ba wata halittan da za ta ji wannan busawan illa asgalitan face sai ya sanya kunne aura fa'a litan ko ya abin duk abinda mutum yake zaka ga ya bari yayi haka yana sauraro to ce ba halittar da za ta ji wannan busan sai ta daga kai ta kasa kunne tana ji wa qala sai yace manzo Allah sallallahu ya ci gaba da cewa wa awwalu man yasma'uhu farkon mutumin da zai ji wannan ƙara na busan kaho ɗin rajulun wani mutum ne a can ƙasashen larabawa ya lutu haudau ibilihi a lokacin yana sanya harawa yana kwaba wa raƙumin shi raƙumin shi harawa yadda ake gauraya harawa a kwanon da raƙuma suke ci to yana cikin gaurayawa zai ba raƙumin shi harawa da abin da zai ci shine farko wanda zai ɗaga wuya ya saurari wannan ƙaran daga nan idan ya fara ji sai duka al'umma da duk wata halitta sai su zo baya su ne sai su ji daga baya Ta kaga zo Allah ya nuna wannan hadisi ya nuna busa an farko kenan yace Aku. sai shi ya mutu shi da ya fara ji din sai ya mutu wa yas'aqun nasu sai mutanen da suka ji daga bayan shi su ma gaba su sai su mutu thumma yursilu Allahu aw qala yanzilu Allahu yayi dautin ne shi wanda ya ruwaito sai Allah ya aiko ko ya saukar da matsaran wani irin ruwan sama ka annahu tallu kaman irin raba na ga muku shi wancan ina ji sati sai ya saukar da ruwa Allah kaman raba ina ga muku wannan busawan shekara arba'in za a yi kafin a busa na biyu 40 years to kaga 40 years ai an rugurguje an rube duk wani ya abin nan sai Allah ya saukar da wani irin ruwa ka ganshi kaman raba yana zuba yana zuba qala aw zallu wato shu'batu eh, shaki kenan wato yayi yayi shakka zallu ne ko tallu ne amma duk ma'anan shi dai wani irin ruwa ne kamar raba za a yi ta zubowa a yi ta zubowa a yi ta zubowa fatan butu minhu ajsadun nas sai ruwan ya shiga ya jika ƙasa duk inda jikin mutum yake ko jikin wata halitta sai kaga ruwan idan ta zuba a kan shi kaga naman yana tsirowa yana tsirowa yana tsirowa yana tsirowa sai kaga gangan jiki gaba ɗaya ta haɗu yadda aka binne mutum sai gangan jikin in tsuntsu ne gangan jikin ya haɗu tsaf in mutum ne in dabba ce in tsuntsu ne duk wani abu sai gangan jikin ya tsiro fes gashi nan kawai ina fata an gane thumma yunfakhu fihi ukhra sai ayi busa na biyu in ji manzo Allah a hadisin sallallahu alaihi wasallam fa idahum qiyamun yanzurun sai kaga rayukan mutane sun shiga kowane gangan jiki ran shi ya shiga ya sami sai kaga mutum ya tashi kawai yana kallo waɗansu malamai suka ce Allahu a'alam. iwannan wannan kahon sun ce kaman bigul wanda san bigul irin wannan abun da yan music suke hura wanda yake bakin shi kamar lofe lofe haka to irin shi ne domin wani hadisi mai yayi bayan malamai sun sharhin shi sosai to hura wannan da zai Allahu a'lam waɗansu malamai suka ce rayukan yan adam in duk ake hura gaba ɗaya ana hura su kamar yadda zaka sa wani abu ka hura kumfa to kowane rai idan ya fita sai ya koma gangan jikin shi na asali ba mistake kawai to waɗansu kuma suka ce kowane hura abu yana da ma'ana za ka ga kamar sojoji akwai bigul na hurawa na ku tashi daga aiki daga bacci akwai na parade akwai na yaƙi akwai na kaza akwai na girmawa akwai na salut akwai kala kala kowanne da ma'anan shi to aka ce hurawan yana cewa ya ayyuhal ajisadul baliya inna allaha amurukum an taqumu Allahu alam ya ku jikunan da suka tsofe suka rudiddige Allah yana umurtan ku ku tashi kawai dama innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah idan yayi nufin abu ya kasance zai ce kun kawai two alphabet kafun da nunun kun duk abinda Allah yake so ya halitta kun kawai zai ce he abun ya kasance da ya ga mutane sun tashi suna ta kallo alhadis har zuwa ga hadis karshen hadisi so waɗanda suke cewa busa biyu ne sai suka yi supporting din maganansu su da me da wannan hadisin hadisin ai bai nuna uku ba ne ya nuna na farko wanda zai fara ji wane sai jama'a sai daga nan duka su mutu sai a sake busa na biyu sai a tashi wa man fassara alfaza'a malaman da suka fassara ita razanar nan da cewa ba ita bane mutuwa kowanne yana zaman kansa razana sai mutuwa sai tashi fahiya nafkhatu salifatu suka ce to busa na uku ne mutakaddimatu ala ne wannan ta, ta ta tsorata da girgizan ita ce za ta rigayi biyun da za su zo daga baya wa yu'ayyiduhu su kuma suka karfafa fassaransu da hujjansu da hadisi suri wani hadisi na busan ƙahunshi shi ma da ya zo attawil yana da tsawo kwarai da gaske fa inna fihi shi kuma hadisi yadda manzo Allah ya ambace shi da tara salasa Hadisi hadisin sai ambaci busa uku na farko nafhatul faza'i busa na tsoro da razana da kaduwa wa nafhatu sa'aqi sai busa na mutuwa wa nafhatul qiyam li rabbil alamin sai busa na uku wanda za a tsaya a gaban mahalicci ubangijin talikai ina fata an gane ko ala kulli halin duk idan kai majin su ai ka san kafi a mutu sai an kadu an tsorata ai to me bi waɗansu malai suna cewa sai da aka tsorata aka kadun sai mutuwa ta zo waɗanda suka yi majin ɗin abu duk wanda kaga ya mutu ai akwai sai da ɗan razana da wata 'yar tsorata ta ta rigaya mutum ne ya accident ai da birki ya tsinke ya laluba ya ji ya tsinke ya tsorata sai ya je accident din to sai suka yi majid din abu biyun kawai amma ala ayi halin duk wanda ya dai ya tabbata Allah samu cika da imani tambaya ta ɗari da goma sha uku ta ce kaifa sifatul hashr fil kitab ya ne sifan yanda za a tara mutane don hisabi ina za a taru kuma ya za a yi a taru ɗin ni da kai da kowa dai a yanzu dai ba mu san inda za a yi hisabin nan ba inda za a tsaya a yi hisabin ba mu sani ba so idan kuma aka mutu aka tashi in nan waye zai gaidin ɗin mutane ya ce ku yi nan kaga duk mutane sun fuskanci waje ɗaya ana ta tafiya har aje inda za a yi hisabin a yi shari'an waye zai ya abun zai kasance muna so mu san ya zai kasance wani mutum ne zai ga mutane ku yi nan idan suna cikin tafiya ce ku tsaya nan ne ya, ya abun zai kasance shi ma muna son mu ji bayanin shi dalla dalla fil kitabi daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi sifatihi wato game da yanda picture abun zai kasance yanda za a haɗu a je filin tashin kiyaman akwai ayatul Kafira akwai ayoyi masu yawa da suka bayyana mana yanda abun zai auku min ha daga cikin ayoyin akwai ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce ji ji'ituma muna furadan Allah yace kun zo mana a ɗaiɗaiku kama halaknakum awwala marratin kamar yadda muka halicce ku a farkon halittanku kowa an haife shi shi ɗaya ne one by one wa ya fara zuwa kani ya biyo kani na uku ya biyo aka samu tazara aka yaye shi aka zo kani na hudu yanda muka kuka je duniyan one by one haka kuka dawo mana kiyamar ita ma one by one ji haka za a tashi one by one to Allah ce gashi kun zo mana a yanda muka fara halittan ku a duniya ku je suratul an'ami aya ta 90 aya ta 94 wa qawluhu ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa wato kun ga wannan picture na farko za a je wa Allah one by one ne Daya bayan daya yanda ka shigo duniyan daya bayan daya daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan haka za a koma ma Allah daya bayan daya. na farko kenan wa qauluhu ta'ala a wata aya ta suratul kahfi ta 47 Allah ce wa hasharnahum zamu mu tada dukkan mutane falam nughadir minhum ahadan babu wani wanda zamu bari ba a tada shi ba kowa za a tada shi to kaga za a tada kowa ne ba wanda za a rage aya ta gaba ta suratu maryam ta 85 zuwa 86 Allah ce yauma nahshurul muttaqina ranan da za mu tada masu tsoron Allah ilar rahmani zuwa ga mai rahama Allah kenan wafdan za mu tada su a matsayin baƙi abun girmamawa da darajawa haka mumunai za su tashi in dai kai mumini ne za a ta da kai zuwa ga mahalicinka wafdan a matsayin bako mai daraja wanda ake karramawa wana suƙul mujirimina su kuma kafirai da mushirkai da munafukai wanda suka bijire wa Allah suka kin imani da shi za a rika jansu ana dragin insu ana jansu ne ila jahannama zuwa ga jahannama wirdan ana hankada su a ciki ana hankada su a ciki to kaga za a tada mumunai musulmai cikin girmamawa da mutuntawa da karramawa waɗannan kuma za a rika hankaɗa su ne ana jansu ana harbin su ana ingiza su zuwa ga wutan jahannama a je a rika jefar da su ana hankaɗa su suna wuntsulawa cikin wutan jahannama kaga babu girmamawa babu mutuntawa kaga fikyo na uku kenan salo na uku kenan sannan a aya ta suratul waqi'a ta bakwai zuwa ta goma Allah ce wa kuntum azwajan thalatha za mu da mutane mu yi categorizing nasu into three za a yi grouping din mutane uh, kashi uku a kashi uku za a tashi a ranan in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ashabul maimanati akwai mutane waɗanda suke ‘yan dama wa ma ashabul maimanati ka san su waɗanne ne ‘yan dama ‘yan hannun dama wanda za a ba su littafinsu da hannun dama wa ashabul mash'amati da ‘yan hannun hagu wanda komai nasu da hagu za a basu. sannan kuma wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun sai waɗanda suke rige-rige wajen ayyukan alkhairi da wani alkhairi ya tashi in lokacin sallah yayi kafin kowa ya je ya riga kowa in azumi ne kafin menene ya riga kowa in menene ya riga asabiquna waɗanda suke gaba da gaba gaba da gaba gaba gaba a cikin dukkan abin da ake na alkhairi he ka samu kai sun tserewa mutane to su kuma na sabiqun da an ce a bada taimako kafin kowa bar sun riga bayarwa da an ce ayi kaza na alkhairi kafin kowa ya motsa sun riga bayarwa to haka za a tada su su asabiquna sabiqun Allah ce ulaiikal muqarrabuna waɗannan su ne suka fi kusa zuwa ga Allah subhanahu wataala to su ne batch number 1 masu shiga aljanna sai ashabul maimanati su to batch number tud masu shiga sai wa ashabul mash'amati su kuma ila jahannama to haka za a yi raba mutane into three groups din nan ina fata an gani a mumunai ashabul maimanati din ma akwai waɗanda suke very active wanda suke responding quickly game ga dukkan wani aikin alkhairi da umurnin Allah ba sa ja da baya ba sa nawa da kasala ka samu mutum baya baya kana sallah kana zuwa masallacin ana jam'in da kai amma za ka samu yan baya baya yan samun raka'a ɗaya da ƙyar yan samun liman ya yi sallama da ƙyar yan gurub na biyu su kullum gurub na farko na jam'i yana riga su sai dai gurub number one eh, abun nan batch nan kullum za ka samu masallaci in ka zo sai ka samu batch har uku ma malam biyar ake sallah biyar ake sallah ka samu magariba tsukakken lokaci amma ka samu a yi na masallaci a idar ka samu waɗansu sun tayar su idar duk da haka wani ya zo ya samu wai bai samu waɗannan su haɗa na uku magariba tsukakken lokaci amma in ka zo masallaci ka samu har ba biyar ake sallah ana sallamiya ta ina ake tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wata rana yana zaune da sahabansa sai duk an idar da sallah sai wani mutum ya shigo latti shi kaɗai ne bai samu sallah ba ya tsaya ya tsaya ko zai samu wani babu sai ya tada sallan shi sai manzo Allah ce da Allah wa zai tashi yayi ma wancan sadaka kun san hadisin kun san kissan me sadakan ya je ya favorin nashi ya samu lada ladan jam'i insta da yayi sallan shi kadai ya samu lada daya to kaga bi ma'ana shi ɗin ma wani dan latti amma sahabi ba wanda zaka samu wai an yi har an idar da sallah an zo an tada wata an idar da ta biyun an tada ta uku har ka samu wai akwai abin nan babu manzo Allah kai da yaga zai sallah shi kadai din ba wanda za su yi tare da shi har ya umurci wani cikin waɗanda suka sallame din ne ce da Allah wani ya je ya yi ma wancan sadaka sadaka shine ya je ya haɗu da shi su yi sallan tare ya yi favorin nashi ya samu eh, lada ya samu ladan jami'a 25 zuwa da bakwai inda ake samu bayan wannan ya samu nashi da naman Allah yanzu kuma yana taimaka mishi zai wanda yake din shi a matsayin nafila yake yi ko ba haka ba to haka za ka samu to haka za a yi rarraba mutane a yi gurufin ɗinsu a gobe kiyama kaga picture ta nawa kenan ta hudu shi yasa a wani hadisi yanda manzo Allah su sale ce mutumin da ya zamanto very very active a duniya wajen ibada komai haka ma za ka same shi a lahira zai tashi mutumin da is so lazy komai nashi a baya baya ake yi komai nashi a baya baya to haka za ka same shi a gobe kiyaman su ne 'yan baya baya yan karshen tsallako siradi wanda ake yayyaga su din nan su ce oho dai alhamdulillah na dai tsallaka to irin su saboda hatta siradin ma yanda kake a ayyukanka domin manzo Allah ce akwai masu wuce kaman walkiya akwai masu ce kaman kyaftawan ido akwai masu wuce kaman lafiyayyen ingaraman doki yanda yake wuce waje fiw aka akwai masu wuce suna gudu da kafa akwai masu wuce suna sassarfa da jogin akwai masu tafiya da kafa akwai masu ja da gindi akwai wanda ya da rarrafe ana tafiya ma da kyar to yanda mutum yake very active a nan duniya wallahi manzo Allah ce similarly haka zai kasance a lahira yanda yake lazy kasala lalaci komai nashi a baya ga masallaci yana jin ana kira amma ka samu wai har ya wata raka'a ta wuce shi haka za ka same shi wani zai zo farkon sahun ya farkon masallaci amma ka samu ya fi so ya zauna a baya sahun baya da shi ya riga kowa samun gaba din to a haka gobe kiyamar ma su ne can baya haka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yasa Allah ce wasabiqu ku rika rige-rige wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat ku rika rige-rige da competition da abin nan yace da mutane ma sun san sahun gaba da falalin da yake ci da sai an yi ƙuri'a da waɗansu a ce kaiwa ne jiya ka zauna ni yau ban samu ba kullun kai kana to ayi ƙuri'a ayi ƙuri'a a raba gardama to wanda ƙuri'an ya zauna manzo Allah ce wallahi da an yi haka a masallaci kullun kafin a zauna a sahun gaba ya ce akrama kallah kai kullun nan kenan mu kar mu zauna kullun in muka zo kai ne to wallahi yau ba za mu yi ba wannan falala mu ma yi musa ya aka ya aka a ce menene to ayi ƙuri'a to ka gani to mutum kullun ya rika rigeri rigeri. ina fata an gane baya yanda za a ka zama to mai kasala malalaci a nan a samu wai kai ne number one wajen shiga aljanna kai ma ka san ba zai yiwu ba ba yanda za a yi kuma a samu kai ne mai number one wajen aikata ne a samu kai ne a baya a can manzo Allah ce yanda kake anan haka za a tada kai ko aljanna ma sai an gama shiga aka ce kai kai sauri mana za a rufe irin waɗannan <laughs> Allah rufa mana asiri Allah rufa mana asiri na'am ok sai mu je eh, sai kuma suratu taha aya ta ɗari da takwas ta ce yau izin ranan da za a yi busa a cikin ƙahon nan kowa ya fito daga kabarinsa waye zai gaidin ɗin mutane ya jagorance su zuwa inda za a yi hisabin it's unknown to me it's unknown to you all kowa bai sani ba to wa zai gaidin mu ya ce ku yi nan me yasa in an tashi ba a haka waɗansu su yi haka waɗansu su yi haka waɗansu yi haka amma za ka ga kowa direction ɗaya ake bi kuma idan aka je a ce nan za a yi waye zai nuna mutane annabi Allah ya ce ma izin wannan ranan biuna da'iya akwai wata muryan da za ta rika kiransu kai ku nan ku nan ku biyo nan ku zo ku zo ku miƙe ku miƙe yattabi'una da'iya za su bi inda wannan muryan take kiran su din direct la iwaja lahu ba mai diverting ba mai wanda zai deviating haka koya ya bi nan ya bi straight kawai inda muryan nan take nan kawai zaka ga mutu ya sa idan shi kawai la iwaja babu wanda zai kauce ma wannan kira sannan kuma a ya za a yi tafiyan wa khasha'atil aswatu baka jin surutu lalalala yadda ake tafiya kasuwa a da menene kowa muryan shi bai daga murya khasha'atil aswatu lirrahman kawai fala tasma'u baka jin wani mai magana illa hamsan in za a yi magana ma sai dai kasa kasa da kai kai ku jira ni ku jira ni ku yi kaza ba ka ji wani yana daga murya ana surutu ana kaza ana kaza ana kaza kai illa hamsan ma waɗansu malai suka ce sai takun kafa kawai yanda za a fidda kuratan soja kaje suna karab kap kap kap kap ana tafiya kai ba mai magana su je nan su je can su yi fare su dawo su tsaya su sara yadda kake jin kafan su ke takawa aka ce yadda kofatar raƙumi yake taka waje haka za ka ji kawai karaf chap chap chap chap ba magana sai karan taku kawai ya ce me hamsan ɗin wa huwa naqlul aqdami shine yadda ake takawa da kafa ilal mahshar inda za a je a dandamalin kiyaman za ka ji kafan suna taka ka akhfafil ibili kaman kofoton menene raƙuma ba ka jin fa mai magana to kamun magana ka ce mun me an yi tashin kiyama ni ma in maka magana in ce maka me babu in ce ka jira ni ni na kawo ka yau mai firul mar'u ne min akhihi ranan da mutum zai guji dan uwan shi ya guji mahaifin shi ya guji eh, matan shi ya guji duk wani nashi kawai li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowa sha'anin da ya dame shi shine gabansa ba ruwan shi da harka da kowa kuma a wata aya can Allah ya ce fa'iza nufika fi suri ko ran aka yi busa a wannan kahon watakila an kawo shi nan ba a kawo shi ba sai Allah ce fala an saba yawma idhin fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun daga lokacin da aka busa kahon nan na tashi daga kabari kahon busawan ya yanke duk wata dangantaka ta jini tsakaninka da mutum ta yi expire wai da ni kaninka ne babu shi daga ran da aka yi busa na ukun nan ko na biyun nan na tashi daga kabari babu ita ni wanka ne ni kaninka ne matanka ne mahaifinka ne kakanka ne kawunka ne babbanka ne innanka ne goggonka ne Allah ce fala an saba dangantakan kafin a yi busa kaho ne nan ka san wannan naka ne wannan kaninka ne wannan naka sannan wala ya luna Allah ce ba mai tambayan da Allah ina babana ya shiga ina babata ban ganta ba ina kanina ban gan shi ba ta ina yake ba mai tambaya Allah ke ba mai tambaya yanzu abin da ke kwakwalwanka kanka kawai ka sani ai da aka je makka aka dunguma zuwa mina ai kana tambaya ina baba ina wane ko cikin cincirun da jama'a ka san ina yake to Allah ya ce daga an busa kahon nan waɗannan abubuwa biyu sun yanke dangantaka ta jini sai kuma tambayan ina wane babu shi ina fata an gane na'am babu shi ta Allah ubangiji ya samu dace wa qauluhu ta'ala a wata aya Allah madaukakin sarki yace wa man yahdillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi ya tabbatar da shi akan tafarki madaidaici to fahuwal muhtadi wallahi wannan shine shiryayye a gobe kiyama wa man yudlil wanda Allah ya badda shi anan bai so shi da shirya ba falan da lahum awliya ba za ka taba sama musu masoya a gobe kiyama ba min dunihi in ba Allah ba babu wa nahshuruhum yawmal qiyamati za mu ta da irin waɗannan batattun kafiran a gobe kiyama wanda suka bijirewa Allah ala wujuhihim umyan ko za mu ta da su a makanci gobe kiyama ba sa gani lalube suke lalube suke ko da mutum kafiri ya rayu a nan duniya tun haihuwan shar mutuwan shi bai samu matsalan ido ba to a gobe kiyama a makaho zai tashi for main time kafin a je hisabin haka za ka gansu ba batattu a nan ba ne suke to gobe kiyama ma a yanayin batattun za ka gansu wanda ba su san ta inda za su kama su tafi ba ku je suratul isra'i aya ta 97 wa gairu zalika min al ayat mala yace da makamancin waɗannan ayoyi suna nan da yawa kawai ina fata an gane ko to sai mai tambaya ce kaifa sifatuhu min sunna yanzu mun ji yanda za a tashi daga alkur'ani muna so mu ji ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jawab ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da amince Allah tabbata a gare shi shi kuma ga yanda ya ce ya ce yuhsharun nasu za a ta da mutane gobe kiyama ne ala salafi tara'iqa wato a group menene da hausa yawa kashi uku kashi uku akwai rahibina rahibina wanda suka rayu a nan duniya masu tsananin kwaɗayin rahamar Allah da kuma rahibi na masu tsoron azabar Allah haka ake son mutu ya zamanto kana bautan nan kana ibadan nan don kwaɗayin rahaman Allah da tsoron me azabarsa shi yasa kake amma za ku ji wata aƙida in muka zo su suna cewa e ka bauta wa Allah Allahu akbar za ka ji suna cewa mu muna bauta wa Allah don Allah Allah ne ba don kwaɗayin aljannansa ba ko don tsoron wutansa don shi Allah Allah ne wannan ƙaryanka ka ce ba ka kwaɗayin wani abu a wajen Allah ƙaryanka ina fata an gane ko irin wannan sallolin da kake ido ya yayi ja ka ce duk kai kawai kana yin su ba wani hope abin da za ka samu aikin wahala a samu a menene ne don wata riba da za a samu ake yin ta to saboda haka wannan ba a aqida ahlu sunna bane ka ce ina bauta wa Allah don shi Allah Allah ne amma ba wai don kwaɗayin aljannarsa ko don tsoron wutansa ba ƙarya ne kamar kai ne fa ka ce your excellency ni fa ina biyin ka ne kawai don kai his excellency ne ba wai don wani abin ka da za ka mun na uku ba ko don wani abin da za ya ci ka isa eh, tuni a turo dpo ya kama ka karamin dan sanda ba ce kana mun wai ba don tsoron wani abu na ko kwaɗayin wani abu na ai baka isa ba kana bauta Allah ne don kwaɗayin rahamarsa da tsoron me azabarsa me yasa kake barin sabo eh duk da yanda yake zuciya an halicce ta don son me hutawa da jin daɗi da walwala Eh? lokacin da Allah ya halicci wutan jahannama me yace wa jibrilu ce jibrilu je ka duba wutan jahannaman nan je ya kalle ta ya ya ce ya kazanta ce ya Allah ba mai shigan nan Ya ce je ka duba wuta Ya ga wuta a ya ga aljanna Ya ce je ka duba aljanna Ya ya duba aljanna ce nan fa Ya ce Allah duk bayan ka nan za su shiga to can fa the second round sai Allah ya sa hanyoyin shiga wutan abinda zuciya ke so ne yayi zalunci ya danna haƙƙin mutum yayi ba ba kere bai son sallah bai son ibada life bin mata kallon fina-finai batsa maganganu abin nan aka jera su ne step din shiga wuta hanya nan kuma aljanna abinda ba a so ne sallah cikin sanyi da ruwan sama da yunwa na azumi da menene kiyamun layl da menene duka ta aka ce jibril je ka duba wutan na ya je ganta ce <laughs> Allahu akbar ya yace ba bayani Allah ai duk nan za a shiga don abin da ɗan adam ke so ne kawai shine aka sa hanyar shiga wutan shi sa Allah ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa wa amma man tagha wa athara al hayata dunya fa innal jahima wanda ya rika ta'addanci da mugunta a doron ƙasa ya zaɓi life a modern eh, terminology life da ake faɗa nan shi ya zaɓa to fa innal jahima hiyal ma'awa aljanna fa wa nahan nafsa anil hawa ka hana zuciyanka abin da yake so ka ji zuciyanka ya raya ma ya tsikaro ka ci ga kuɗi ga kaza ka fita nan mana ci a'a me yasa ake barin sabo ai tsoron gamuwa da Allah gobe kiyama ne ko ba in ba in ba wai don ba wai don wani abu bane da muke tsoro wa zai bar sabo ko zai bar sabo a fata an gane inda ba don wani abu ake so a wajen Allah ba wa zai wahala da azumi kullum kana sallah kullum hamsu salawat to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a tada group na farko a wannan yanayi wanda suka bauta wa Allah suka rayu suna masu tsananin kwaɗayin rahamarsa da tsoron mai azabarsa wasnani su kuma wasnani na biyun ko yawa ala ba'irin akan raƙumi wa salasatun ala ba'irin waɗansu mutum uku akan raƙumi wa arba'atun ala ba'irin waɗansu mutum hudu akan raƙumi wa asharatun ala ba'irin a tada waɗansu goma akan raƙumi tuhsharu baqiyatuhumun naru to waɗannan su ne za su tafi a haka a gaba sannan kuma sauran kuma wuta ce za ta kama irin wutan dajin nan Allah zai turo ta wannan wuta ne ta kiyama kawai ba wani bane ya hura ta yanda kaga wutan daji zai fito daga nan har yana tafiya kawai yana bin mutane ana gudu ana gudu shine wa tuhsharu baqi tahshuru baqiyatahum annaru taqiluhum wutan tawuni ma'ahum tare da su haifu qalu a inda suka wuni wa tusbihu wutan ta kwana ta wayi gari ma'ahum tare da su haifu asbahu a inda suka wayi gari wa tumsi ma'ahum wutan ta yi yammaci da su a inda suka yi mai yammaci wutan za ta rika koransu tana koransu inda suka so hutawa ai eh, wutan ma ta jira su huta daga nan ta kada su ta kada su inda yamma yayi suka kwana sai wutan ma kwana a wajen daga nan ta kada su da daddare kuma inda gari ya waye musu wutan mata ta wayi gari tare da su wutan kullun tana tare da su tana kwaban su ana gudu ana gudu shine a bahaushe yake ce gudun fanfalaki wai gudun za a cire kokon kokon gwiwa wai shine burki ko ba ku taba jin irin tatsu ne da yanda ake tsoratar da wai ka san gudun fanfalake kuwa a'a ai kokon gwiwan nan ma za a ma cire shi wai in ka fara gudu ba burki wai ka na bugun keya yatsun yatsun ina ga suna dukan goshi saboda tsaban gudu an cire kokon gwiwa sai dai in ka zo waje wai ka dafa haka don ba burki Wai shine gudun fanfalake <laughs> ake fada to za a yi ta gudu ne mutuna ba ruwan sha ba ruwan sha ba abinci ba zai breakfast ba zai abinci eh zan ci abincin dare babu fa babu ko mutuna ba riga ba wando ba takalmi daga kabari aka taso ai da ba abin ne ka da su ba ta ya za a aikata ka tashi da su abin ne ka da takalmi ba ta ya za a aikata da ka tashi da takalmi to haka za a tafi fa daga ranan fa ba ci ba sha in kaga ka ci to ka je tafkin manzon Allah shine haut wanda Allah ce inna a'tainakal kautsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka nan ne za a sha a konkwada a konkwada manzon Allah ce farin wannan ruwan tafkin nasa yafi nono fari zakin shi yafi zuma mumune ne kai za su sha kafiri fa daga ran da ya tashi aka ba ci ba sha har a shiga wutan haka mu duba wannan gudun da za a rika yi a wuni a tashi a kwana a tashi wuta tana raraka mutu ba ci ba sha haka za a tashi amma duk muminin da ya rike Allah a nan zai tashi ya ji shi garau kaman mai abinci a ciki da abin sha da komai duk wahalun nan ba zai taba jin su ba haka Allah maɗauka wahum min faza'i yawma idhin aminun ta Allah ce za mu amintar da su a wannan rana ina fata an gane ko wa an anas hadisi na biyu an karɓo shi daga anas ne ibnu malikin dan malik radiyallahu anhu allah uban yadda da anas ya ce anna rajulan wani mutum ya zo ya tarar da manzon allah sallallahu sallam kala sai ya ce ya nabiyallahi ya kai annabin allah kaifa yuhsharul kafiru ala wajihihi na ji gobe kiyama za a tada kafiri yana tafiya akan fuskan shi yanda muke tafiya akan kafa biyu a nan shi kuma a gobe kiyama akan fuskan shi zai tafi upside down kafan ne a sama fuskan ne da haka haka yake taka ta a ƙasa haka tana abin nan to abin da ya picture dai ba wanda ya sani shi ne ce to shi yana so <laughs> annabi ya gaya masa ya za a yi kafiri ya tafi a fuskan shi gobe kiyama yana so a bayyana masa mana din yane yane sai manzo Allah da ya bashi amsa ya ce alaysa alladhi amshahu ala rijlaini ashe Allah nan da ya tafiyar da shi akan kafafuwansa na biyu fi duniya anan duniya ashe ba qadirun bane ba mai iko bane ala an yamshiyahu ala wajhi yawm alqiyama ba mai iko bane in yace zai tafi a fuskan shi ya tafi akan fuskan ba to Allah haka yace kawai haka anan annabi ya tsaya Eh, to ko dan bouncing zai rika yi pup pup eh, eh, Allahu ala annabi dai yace Allahn da yayi iko ya bashi iko ya tafi a kafafuwansa a nan duniya shine mai ikon da zai tafiyar da shi akan fuskan shi gobe kiyama to haka za a ga kafurai suna tafiya duk mu rika ganin pictures din yanda za a tafi din kowa irin zunubin da yawanci da irin wani yanayi zai tashi wa Allah da zunubin irin wannan zunubin zai bashi wani irin salo na tashi a gobe kiyama a mu duba mai Allah ya ce game da masu cin riba a gobe kiyama ya ce allazina ya akulunan riba su kuma la ya komuna ba sa iya tsayawa suna suna tafiya illa kama ya komu lazi ya hu shaitanu min almasi sai kamar yadda irin mutanen nan masu bugun aljanu ko masu farfadiya yadda suke tafiya haka su faɗi su tashi su yi karo da nan su tashi haka ba ka taɓa samun suna tsaitsaf haka me yasa za su tashi a wannan yanayin ya Allah ya ce zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba mun haramta riba su suka ce riba halal ne shi yasa za mu tashi ji a wannan kaga mutum kan mai bugun aljanu mai farfaɗi haka zai tashi a wani hadisi manzo Allah sace ya ce mutumin da yake da mace ɗaya biyu ko uku baya adalci tsakanin su yana karkata zuwa ga ɗaya zai tashi a kiyama ɗaya barin shi yana jan me ya shanye ya yi paralyzing to wannan zai tashi saboda zunubai da wani zalunci da yayi sai ya tashi a irin wannan yanayin da wannan Mr. B ba irin yanayin zai tashi ba shi kuma saboda zunubin shi ba na irin wancan bane shi kuma Mr. C nashi irin salon da zai tashi ba irin yanda na Mr. haka kowa zai tashi wanda suka hana zakaya aka ce za su tashi suna rataye da katon raƙuma da shi zai tashi ba fa karɓe ni a a a da kullum ri'in minhum yawma izin sha'anun ne haka wani zai tashi wani zai tashi da loji wani kamar dan leda ba dan bakin nan kawai da za a dan siyo nama a nan a dan nade ne dan lodin kawai zai tashi kiyama yana rike da kanshi yana tafiya na fata an gane wani kuma kaman gana musgo ya ɗaga ya rataye ana ta wani buhu ne ba wani buhu arba'in waɗannan an jera waɗannan ya rike waɗannan ya rike wani yana tura waɗannan da ƙafa kuma ba fa ka taimaka mai a a'a ni na ce ka ɗebo buhunan nan mun hana ka a duniya kaki kowa da irin lojin shi kuma Allah zai baka wani irin yanayin da dukkan su zaka iya ɗaukansu. su dukkansu buhuna a loda a loda waɗansu a nan waɗansu a nan an haɗa waɗansu kafa kuma yana tura waɗansu kawai yana tura waɗansu zai ɗan wuce da ɗan leda ba ka kai fiwu kawai ya isa mai tare ka ce ka taimake ni ka guje wa babanka ma balle wani ka samu yana gungura buhuna ya ce wai ka guje wa ɗanka to shine Allah ubangiji ya samu tafi a sa'a duk waɗannan abubuwa ana yi ne yadda mutum zai tanadi tun yanzu ya sake salon rayuwa ne kawai ya sake shi fiye he ka ji baka nan Allah fiye yanzu irin mutuwa yanzu fiye kawai he ka ji baka nan ba tari ba mura ba komai sai dai a baro mutane su yi ta hashashe kawai a ah, dama ciwon hanta ne a a dama can ni na san shi da wata tsohuwar typhoid ajali ne kawai yanzu sai ai ta hasashe a bar mutane ta hasashe sai wa kala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi yace innakum yace ku mutane yana ga masahabai mahshuruna za a ta da ku gobe kiyama ne hufatan marasa takalma uratan tsirara gurlan masu loba loba duk namiji wannan fatan da ake yankawa din in za a mai kaciya manzo Allah yace da fatan zai tashi shine gurlan da fatan zai tashi ku fatan ba ta kalma ƙuratun tsirara za a tashi haihuwan uwan mutum gurlan da wannan loban za ta dawo ne aka fassara kama ana awwala halkin nu'idu yanda muka fara halittan ka da da zo duniya ka zo duniya ai tsirara ne ka zo ba takalma zo ba riga eh ka zo kuma da loba din na ai daga baya aka ma kaciya to Allah ce yanda muka fari halittan ka kaje duniya a haka ne zaka dawo mana back to sender yaro ma ya haife shi da takalmi ai za a gudu a gidan ce ina wannan ai ina wani jinnu ne nake ji wannan ai hankali abun ya saba a hankali sai manzo Allah sassale ce wa inna awwalal khalaiki awwalal khalaiki yuksa farkon halittan da in an tada su gobe kiyama tsirara za a yi sauri a lullube shi da riga shine Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim wa inna awwalal khala'iqi yuksa yawmal qiyamati Ibrahim haka annabi sasallaci farkon halitta mutumin da in an fito daga kabari za a yi sauri a sanya masa tufafi shi ba za a bar shi tsirara ba shine annabi ibrahim kusa ai kakan annabi ne kakan annabi muhammad ne san mahaifin annabi ishaq ne mahaifin annabi yaqub ne e, isma'il da ishaq duk ma'annaba nan shi shine farko annabi sallallahu alaihi wasallam za a sa masa tufafi alhadis har zuwa ga karshen hadisin wa aisha aisha ta ci gaba da cewa radiyallahu anha Allah da ita fi zalika sai da ta ji irin wannan abun fa abun fa ya bata mamaki ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah yanzu ar-rijalu wan nisa'u za a ta da maza da mata a cakuɗi kuma kace tsirara haihuwar uwa ya za a ya rasulullah mun san za a yabo ai mata suna can maza a tsarin musulunci ko maza suna can mata suna can amma ya rasulullah kace za a tada mutane yanzu ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata a cakuɗe maza na kallon mata na kallon al'auransu su mata na kallon al'auransu faƙala sai manzo Allah ce al'amru ashaddu min zalika ta ce wallahi al'amarin ya fi ƙarfin mutum ya tuna wai ga mace ma a gaban shi tsirara ita ma al'amarin ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwanta da har za ta tuna wai ga namiji a tsaye a gaban ta tsirara al'amru a shaddu min an yahummahum zalik al'amari da tsanantuwan wannan ranar fa ya fi ƙarfin mutum ma ya tuna wannan wai ga mace naked a gaban shi ko namiji naked a gaban ta abun ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwa ne aisha sai dai abun kai allah sa a je a sa'a kawai to wannan shine abin da ya saukaka da fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka in Allah kai mu gobe zamu yi ka picture din inda za a yi hisabin shi kuma ya yake yanzu ai an tura mutane sun taru ne ko to yanzu yanda za a yi tsayuwan yanda za a yi ta Allah ubangi ya rufa mana asiri ya sa mu tafiya a sa'a fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik <coughs> amin